yanzu da nake magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren sha tara ga watan almuharram hijira annabi sallallahu wato daren ashirin ga watan ainihin almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu daidai da ashirin da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da uku muna ainihin bayanai ne dangane da hukunce-hukuncen tasu'a da ashura a inda muka yi bayanai tun daga kasar na ɗaya har zuwa na bakwai na jiya a yau wannan shine kasar na takwas muka bayyana cewa azumin ashura sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama wadda annabi ya sunnanta a yi kuma ya yi da kanshi kuma annabi ya yi wa musulmi ishara akan sunnanci na yin tasu'a ɗin shi yasa abin da yake sunna a yi tasu'a a yi ashura in ba a samu damar haɗa biyun ba sai a yi ainihin ashura ɗin amma bayan nan ba wasu bukunkuna da za a yi irin sallar gani irin takutaha irin abubuwa da ake na ainihin bidi'o'i da zanga-zanga da nuna baƙin ciki da ɓacin rai da ainihin tsine wa malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da wasu ainihin khalifofi ko kuma sarakuna na musulunci iyakacin azumin shi kenan shari'a ta yarda da shi in kana neman gamsassun bayanai sai ka je ka samu kasusuwan da aka yi tun daga na jiya na bakwai har zuwa kan na ɗaya insha Allahu ta'ala a yau abin da za mu ainihin fara shi ne hadisan da ake hujja da su muka ɗauko wani littafi babba daga cikin manya-manyan littattafan musulunci wanda aƙalla yau shekaru ɗari tara da rubuta littafin nan wannan malami shine malam abdulrahman ibn jauzi a cikin littafin shi kitabul mawdu'at ya tattaro waɗannan matattun hadisai waɗanda suka kawo falalar ranar ashura da falalar azumin ashura da abin da ya shafi ainihin yin wasu ibadoji a ciki to kamar yadda kullum muke cewa mutane su fahimta waɗannan hadisan da aka kawo matattu ne yanzu za a zo a kawo to ka taɓa ɗaukar ana maganar kuma hadisan baya yanzu an gama da hadisai ingantattu waɗanda aka kawo don haka tasu'a da ashura ta tabbata a cikin ingantattun hadisai waɗanda bukhari muslim tirmizi da sauran malamai suka ainihin ruwaito su mun karanto su a cikin littafin sharhu sunna na al'imamu imamu muhyi sunna al-baghawi yanzu muke nuna maka shine hadisan da malumma da limamai suke ainihin hujja da su akan mimbara ranakun juma'a da wuraren wa'azin ƙasa baki ɗaya da wuraren ivc da sauransu cewa ga hadisai masu nuna romo da falalar yin cika ciki ko falalar yalwata wa iyalai su ne za mu karanto maka waɗannan hadisan tiryan tiryan da isnadansu ka ji aka yi suka zama hadisan ƙarya kuma muka ce za mu ai isharorin da muka yi a baya sun isar cewa hadisan ga su ga makamantansu amma sai muka ga muhimmancin a tsaya a jero hadisan baki ɗaya duk da cewa hadisan ƙarya ne don ne domin irin waɗannan hadisan ne ake samun 'yan takifan limamai suke zuwa suna kwaso su suna zuwa suna karantawa ahli sunna a kan masallatai ko mimbarai na ahalus sunna suna umarninsu da aiki da su waɗanda jimillar bayanan da muka gabatar shine azumi dai shi kadai annabi ya sunnanta amma sai aka samu ‘yan takife daga cikin ‘yan shi'a saboda wannan rana ta yi daidai da ranar da aka kashe saidina Usaini Allah ya ƙara mishi yarda shikenan sai suka sunnanta yin koke-koke da zanga-zanga da zage-zage duk mun karanto waɗannan ka je ka saurari kasusuwan baya da kuma littattafan da muka kawo a kansu sa'an nan sai kuma aka samu ‘yan takife daga cikin masu danganta kansu ga ahlus sunna waɗanda mu ahlus sunna mun yi baran-baran da duk waɗannan guda biyun yanzu za ka ji daga ɗaya daga cikin malamanmu masu bin manhaji na salaf ba ruwanmu da waɗancan da suka ƙirƙiro zage-zage zanga-zanga koke-koke tsine-tsine cin zalin dabbobi cin zalin 'yan tsaki duk ba mu daga cikin waɗannan sai dai mu muna ɓangare ne na adalci wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida in dai mun cika al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama na gaskiya yau tun a nan duniya za mu zama masu yanke gaddama masu raba jayayya tun kafin a kai lahira yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin bukhari ya ce ranar alkiyama za a ƙaryata annabin Allah annabi Nuhu ƙarya ƙaryatawa ta rashin kunya Allah ya kira annabi Nuhu ya ce Nuhu ka isar da saƙo Nuhu ya ce na isar sai al'ummar shi ya dube su sai su dube su ce ƙarya yake ya Allah wannan ita ce ƙaryata annabin Allah mafi zafi a dandalin kiyama a gaban Allah a filin kiyama ido da ido a dubi annabin Allah a ce ƙarya ike bai isar ba kuma a halin ya isar ɗin shi Allah ya sani su sun san ya isar daga nan za ka san ɗan adam yana da bakar jayayya ka yi ƙarya a duniya ka yi ƙarya a lahira a gaban Allah ka ƙaryata annabin Allah sai annabi Nuhu yanzu ba yadda zai kenan kuma ranar alkiyama Allah ya ce zalika yawmul haqq ba murdiya a ranar don da an so sai a ce a yi wuta da su sai su ce me suka yi kai su wuta amma sai Allah ya kure ka ka tabbatar kai kanka ka cancanta ka shiga wuta sannan sai ce a tafi da kai shi annabi nuhu kaji sun ce ƙarya kake yi yanzu ya za ka yi ka kare kanka sai ce ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam al'ummar annabi muhammadu su ne za su yi jawabi a yau sai a ce ka yadda duk hukuncin da suka yi sai ce sai a ce su zo ina al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi yana da al'umma nau'i biyu akwai ummatu da'awa akwai ummatul ijaba duk duniya tun daga ran da aka aiko shi har duniya ta tashi duka al'umma shi ce da kiristoci da musulmi da maguza da yahuda da kowa na annabi ne shine wa annabi yana kiran shi ya zo ya shiga addini shi jama'a mun gane shine ummatu da'awa yana kiransu ne yanzu in ya ce al'umma ta ce ku duka ba yana nufin wai duk ya yarda da su ba kamar yadda ainihin annabi salihu annabi hudu duk sauransu in suka zo sai ce ya kauni a halin kafirai ne to ummatu da'awa kenan al'umma ta biyu ita ce ummatul ijaba to yanzu ummatul ijaba ce ke jawabi sai a ce to ku ina al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wai za ku iya kare annabi nuhu akan ya isar da sako a halin ba ku zauna tare da shi ba al'umma manzo Allah ya ce sai al'umma shi su ce i gaskiya annabi nuhu ya faɗa ya idar da saƙo su kuma ƙarya suke to su kuma al'umma Allah yana aiki da shaida ne sai Allah ya ce to ku kuma me shaida ku na cewa Nuhu ya isar da sako a ina kuka ji a ina kuka gani sai ce a cikin alqur'ani ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karanta mana inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabu yawmin azabun alim mun aiko nuhu cewa kai wa ka gargadi tun kafin azaba mai raɗaɗi ta zo musu duk ɗauki ba daɗin ba Allah ya faɗa a cikin suratu nuhin ba da suratu hud da sauransu to shi kenan sai al'umma kuma sai Allah ya ce to yanzu mun ji yanzu annabi kai za ka yi da su sai ce kwarai da gaske ni na koya musu to shi annabi sallallahu Allah ne lauyan shi don haka kawai wakafa billahi shahida Muhammadun Rasulullah shi yanzu manzon Allah Allah ya yi shaida akan shi manzon Allah ne to shine sai annabi ya ja wannan aya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan haka muka sanya ku al'ummar annabi al'umma ce wasatan al'umma adila mai adalci ba ku da son zuciya jama'a mun gane litakunu a 'alan nasi don ku yi wa mutane shaida a ranar alkiyama fassara aya kenan haka annabi ya fassara ta sallallahu alaihi wasallam wa yakuna rasulu alaikum shahida ko kuma sai manzon Allah ya shaida ku to duk mutumin da ya cika al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwan shi da kungiyanci ba ruwan shi da mazhabanci ba ruwan shi da san zuciya duk inda gaskiya take sai ya ce ga inda gaskiya take to mu masu bin manhajin salaf haka muke shi yasa wani lokacin sai mu faɗi magana sai a ce dan me za mu faɗi haka wai ana ganin ya kamata mu yi son zuciya mu murɗe gaskiya sai mu ce a mu haka muka gada tun daga sahibu shari'atul gharra sallallahu alaihi wasallam ga dan annabi sallallahu alaihi wasallama suna gwagwarmaya da Abu Huraira Abu Huraira yace an ba shi tara zakafin da kai tun kafin azumi ya ƙare in ya tara ya sa kwaɗo ya kulle gari na wayewa sai zo ya samu an ɗiba amma kuma kwaɗo yana nan yadda yake ran nan sai yake insha Allahu yau sai na kama ɓarawo na ya koma ya makale gefe guda sai ga ga wani mutum ya tinkaro tinkis tinkis kawai sai ya rikide sai zama giwa kawai yana jingina kofa kawai sai ga mutum har ya shiga ya fito da abinci a hannu Abu Hurairah ya zo ya ci Ya yace Allah ya kama ɓarawo yau sai na kai ka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi talauci ke damuna ya'ya sun yi yawa ga cefane yayi wahala ka rufa mana asiri ya ce to shi kenan yau dai kam na rufa maka asiri shi kenan gobe abu huraira yana zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da safe sai annabi ya ce ma fa'ala asiru fa'ala asirukal barawanka da ka kama jiya ya kuka yi da daren jiya sai ce wallahi ya yi kukan talauci fatara wahala ya'ya na ji tausayin shi na sake shi annabi sai ya ce wallahi zai dawo yake to tunda annabi yace zai dawo sai na samu yakinin zai dawo na je na sake gadi na sake tafka shi muka sake ya roki arziki na kyale shi gari ya waya annabi yace sai fa ya dawo yace to ran nan kam sai na sha mara ba yadda za a yi wa mutumin nan ya gaya min wani uzuri to yana zuwa da Abu Huraira ya kama shi me yace sai yace wallahi tallahi Abu Huraira yace yau ba wani jawabi da zaka sai yace to tsaya bari in gaya maka wata aya a cikin littafin ku alqur'ani tana maganin ni da duk zurriyata yace ayatul kursi in ka karanta ta da safe har rana ta faɗi ba wani shaidani da zai kusance ka in ka karanta ta da daddare har gari ya waye ba wani shaidani da zai kusance ka nan da nan Abu Huraira ya sake shi ya ruga wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu yana so Annabi ya approving ya yadda da wannan ko ya soke don shaidan ne ya faɗa ba a ɗaukan karatu wurin shaidan balle falala nan da nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me sadaqaka wa huwa kadhubun gaskiya ya gaya maka amma shi makaryaci ne to mu haka muke mu yanzu ko dan kungiya ko ba dan kungiya ba ko kai ko kafiri ne ya faɗi magana sai mu ce ita maganar gaskiya ce amma shi abin da ya faɗa kuma ƙarya ne makaryaci ne shi amma maganar gaskiya ce amma shi kafiri ne to wannan yana baiwa wasu da yawa ahli sunna ciwo sai a zo a faɗi wata magana sai mu ce a wannan magana gaskiya ce muna nan Khomeini ya zartar da hukunci ga Salman rushidi muka yi ta jayayya da mutanen kungiyar Izala suka ce faufau sai a ce hukuncin nan ƙarya ne muka ce ƙarya kuke yan kungiya mu salafiya ne mu ba yan kungiya bane suka ce tunda Khomeini ne yace sai a kashe Salman rushidi wai a ce ƙarya ne muka ce ƙarya kuke Khomeini gaskiya ya faɗa amma shi dan shi'a ne dole a faɗi gaskiya yo ya za mu muka yi ƙarya mun rugurguza salaf kenan salaf ba sa yin ƙarya dan haka wani malami daga cikin malaman salaf a lokacin da shi ne ainihin Rib'i ibn Hirashin almajirin Sayyidina Ali ne sai ainihin dan shi yayi laifi da dan shi yawa Hajjaji din can da kaji muna magana wani fasikin sarki sai ya mishi laifi sai gudu sai ya buya a gida sai aka je aka kamo malamin aka to da shi dan ka yawo sarki laifi ana neman shi ba a gan shi ba yace a yana nan a gida ya boye yace a ah, ba za ka rufa danka asiri ba akar kallawa Allah a, ah, ina zan yi ƙarya ranka ya dade ai ƙarya ba kyau yace eh yace ba za ka yi ƙarya ka yace inna yace ba ma yin ƙarya sai yace ka je ka ce wa ɗanka ya fita na yafe mai saboda gaskiyarka yawwa to Allah yace inna ma yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna da yafe waɗanda ba su yadda da ayoyinmu ba su ne suke iya ƙirƙirar ƙarya shi yasa wallahi ba zai taɓa yiwuwa wai dan baka ƙungiyarmu ko dan kana zagin mu ko dan ka ne mana sharri mu mu ƙirƙiri ƙarya akan ka ina mu mazhabinmu babu sassauci ba yadda za a yi ba za mu yi ƙarya ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka abinda mutane muke so ku gane shine waɗannan hadisan da za mu karanta a yau hadisan da ba su inganta ba ne hadisan ƙarya ne hadisai ne waɗanda suke za kuma kai mamaki yoya za a ce kuma annabi ya faɗa a ce ƙarya ne a'a ƙaryar ce aka yi mai al-imamu ibnu kasirin a cikin littafin shi mai suna ikhtisaru ulumil hadisi ya ce wasu sun ruwaito cewa annabi ya ce sayi ku zabo alayya za a yi mini ƙarya to in wannan hadisin ya tabbata annabi ya faɗa to da annabi ya ce za a yi mai ko za a yi mai in ko shi kanshi hadisin bai tabbata ba to an fara tun daga kanshi ko bai tabbata ba don haka akwai waɗanda suke shan dare su yi wa annabi ƙarya don su lalata addinin musulunci misali wasu za su sha dare su yi wa annabi ƙarya kawai don su yaɗa hadisan duk mai ilimi in ya duba sai ce wa ashe annabi na kuma bai da kan gado misali aka ce sanda Allah ya halicci huruful hijaiya alifun ba'un ta'un har zuwa ƙarshe sai ya ce duk su yi sujuda gaba ɗaya sai suka ƙi gaba ɗaya sai suka yi sujuda afwan sai alu ya ce shi ba zai ba sai Allah ya ce to tun da kai kace ba za ka yi sujuda ba kai za ka zauna kai tsayawa za ka yi hakkiya mace tashi dan haka allo ake yin shi a tsaye tun da ka gan shi a tsaye sauran kwa kowa wannan na durƙushe wannan na zaune suna hutawa ba haɗigo ne ma da ita tana da kujera a ƙasanta yanzu wannan hadisin ƙarya ne sun ƙaga shi ne don me don su muna na musulunci wasu kuma suna ƙaga shi ne don kawai fadanci misali wani ya shiga wurin wani sarki sai ya samu sarkin yana wasa da tantabara can ya shiru irin malaman fada har yanzu sarki bai kawo sallama ba bai kawo sadaka ba yana jira a ce to a ji a ɗauki kaza a kai wa malam mana amma a araka shi da yi ji shiru sai sarkin fada ya ce Allah ka rafata malam yau ba za ka yi wa sarki hadisi ba ne nan da nan sai ya jawo hadisi sahihi amma sai sauri ya ƙara ya ce annabi ya ce bai halatta a yi wasa da komai ba sai da doki ko da kibiya ko da raƙumi ko kuma da tantabara sarki ya ɗibi dukiya mai ɗimbin yawa ya danƙa wa wannan malami ya fita yana juyawa sai ya ce ashhadu anna kafaka kaza kafaka zabin ina shaida har ga Allah kiyan nan taka kiyan makareci ce yace ku je ku yanka ta tantabaran mi malam doktor ajajul khatib a cikin littafin shi usulul hadisi yace gaskiyar lamari wannan sarki bai kyauta mana ba duk da ya san ƙarya ce yo dan me mutum zai zo fadar kai wa annabin mu ƙarya ka ɗibi dukiyar mu ta musulmi ka bashi yace wannan ma ka to bara ce sarkin yayi to saboda haka akwai hadisai na ƙarya man ka daga waɗannan hadisan kawai in dai kai malami ne dole ka je ka koyi ilimin mustalawal hadis ka kwanta rawaninka ka tsinka tarbinka ka naɗe buzunka ka koma makaranta ka je ka koya shekara biyar shekara goma sannan sai ka dawo ɗaliban da suka rage sai ka koyar da su amma cewa kana malanta baka san ilimi na mustalawar hadis ba ka dogara akan zaka rinka zuwa ka ga malamai suka ce yo wani malamin zai ce wannan hadisin munkari ne wani malamin kuma sai ce wannan hadisin hasan ne dole ne zama kai kana da science din kana da ilimin kuma wannan ilimin ina tabbatar muku da cewa ya fi kowane ilimi wahala a musulunci ya fi kowane ilimi faɗi ya fi kuma kowane ilimi zurfi kuma ba za ka taɓa iya shi ba sai kana da kan gado sai kana da natsuwa ilimi ne wanda littattafan shi sun fi tsada a musulunci sun fi yawa littafi ɗaya a cikin wannan ilimin sai ka gan shi mujalladi hamsin mujalladi talatin littafi mafi girma da na sani da malaman hadisi suka rubuta shine tarihu da madinati dimashq na al'imamu ibnu asakir mujalladi saba'in ne littafi ɗaya ne mujalladi saba'in yau wajen shekaru uku naira dubu tamanin da hudu na bayar aka siyo min shi a dimashq sham a ƙasar syria dubu tamanin da hudu a yau nawa za ka same shi ga siyarwa alamin nubala ga tarihul islam ga sunan sai abin da idon ka ya kalle maka duk waɗannan fa a fannin hadisi ne baka je ka yi karatu ba baka karanta komai ba amma sai ka zo sai a faɗi wannan magana in ka tashi kawai sai ka ce wai ai littattafan yahudawa ne yo kai ya aka yi ma kai ka san yahudawa tukuna kana daƙiƙi da kai saboda haka jama'ar musulmi wannan lamari gaskiya ba mu goyon bayan 'yan shi'a da ke tsine wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sarakuna irin su yazidu da irin ainihin dattawa irin su abu sufyan da irin sahabi abu eh, ainihin muawiya sannan ba mu goyi bayan sufaye da suka kirkiro takutaha da karɓan shara da ainihin ƙarerayin cika ciki da falalar sanya tozali da falalar shafa turare da falalar kaza ba mu goyi ba ba to hadisan su ne a yau za mu zo mu karanto su da ikon Allah gashi a cikin wannan littafi kitabul mawdu'ati min al ahadisi al marfu'ati ta'liful abul faraj عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر ابن الجوزي ka kiyaye akwai bambanci tsakanin ibn al da ibn qayyim al-jawziya ibn qayyim jawziya abu abdullahi muhammad shamsuddini almajirin ibn taymiya yana kasan wannan ne shi ake ce mai ibn qayyim al-jawziya jawziya anan ma'anarta wata makaranta ce mai suna aljauziya baban shi daraktan ta ne to kayyim aljauziya daraktan jauziya shi kuma dan daraktan ne wannan kuwa ibnul jauzi ibnul jauzi me ya faru kakan shi ne yake da bishiyar kwakwa a tsakiyar gidan sai ake cewa kakan aljauzi mai bishiyar kwakwa to sai shi kuma sai ake ce mishi ibnul jauzi dan mai bishiyar kwakwa ka ji tarihi jama'a mun gane wannan da kyau ko gashi a cikin shafi na ɗari biyar da sittin da bakwai za mu fara karantawa ya ce babun fi zikri ashura'a babin da ke bayani akan ambatan ashura qala musannif mawallafin littafi tare da cewa akwai bambanci tsakanin musannif da muallif naka aka ce musannif asali ana nufin malamin da ya zauna ya rubuta littafi da kanshi mu'allif ko wanda ya kwaso nan ya kwaso nan daga allafa wancan ko daga sannafa ai ikhtara'ahu min indi nafsihi malamin nan mai littafi yace qatta mazhaba qaumun min min aljuhali an samu wasu mutane daga cikin jahilai sun ɗauki bin mazhabi ahli sunna sun yi rigima sun ɗauki mazhabin ahli sunna fa qasadu ghaizar rafida sun yi haka ne wai don su ɓata wa 'yan shi'a rai ba’o a hadisa sai suka ƙirƙiri hadisai suka ainihin ƙaga su fi fada'ili rajab eh, ashura game da ainihin falalar ashura wa hannu mu su ibnul jauzi mu malaman hadisi mu masalafiya mu ahli sunna na gaskiya dukka iya ƙaddara wa ɗin nan, mu su ibnul jauzi mu malamai da muka san hadisi mu masu bin manhajin salafiya bura'a min al-fariqaini mun yi baran-baran daga ƙungiyoyin biyu mun yi baran-baran daga ƙungiyar da suke nuna baƙin ciki da zanga-zanga saboda kashewar Husaini kuma mun yi baran-baran da mutanen da suka ƙirƙiri ƙarya suka kawo wannan rana wadda bata tabbata ba sai ya ce domin ku kad saha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amara bi saumi ashura manzon Allah ya bada umarni akan a azimci ainihin ashura wa qala har ma yace innahu yin azumin yinin ashura kaffaratu sanatin yana kankara zunubin shekara guda gashi a ƙasa malamin da ya takhriji da tahqiqin wannan littafi a ƙasa yace akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi kitabu saumi a cikin ainihin kitabu saumi lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da Eh, hadisi na ɗari ɗaya da casa'in da shida da kuma ɗari ɗaya da casa'in da bakwai min hadisin tsawilin a cikin wani dogon hadisi mun karanta hadisan da a baya malam yace falam yaqna'u bi zalika sai yan bid'a jahilai da waɗanda suka danganta kansu ga ahli sunna sai ba su gamsu da wannan magana ta annabi ba yanzu wannan falalar ta isa jama'a kamar timatiri ne in ka samu ƙwaya biyu lafiyayyu sun ishe ka amma sai ka ce bari ka tattaro baje bage ka tattaro rubabbe nan wannan tattasai da tsutsa duka karmatsa yo wannan misali in ma baka gane shi ba ga wani kyakkyawan misali sai a ce sai matarka ta je gidan suna irin gidajenmu na zage zage din nan an je an yo fate fate gashi nan kore char ko yalo fat sai ta ga ai ta zo da yara uku ta zo da yara biyar fatan nan ya mata kaɗan amma kuma ga wata gudawa a gefe kaga kowa bai ji daɗin misalin ba saboda gudawa ta yi karo da fate ko amma ai sun yi kama sai a ce to yaran nan bari dai a haɗa gaba ɗaya sai balancing din shi sai a sha da fatan da gudawar gaba ɗaya ko sai fatan ya gyara gudawar sai su balance a baki da ciki zai yi gaba ɗaya da fatan da gudawar da abin da ke cikin cikin duk za su yi waje to duk sanda zaka bauta Allah an ka samu hadisi kwaya ɗaya ya isa domin sai mutum ya ce yo to ai shi hadisin ma kwaya ɗaya ne ya manta kalmar shahada hadisai miliyan nawa ne kalmar shahada yanzu hadisi ɗaya bai ishe ka kai la ilaha illallah la ilaha illallah ba ce ya eh, saboda haka jama'ar musulmi ku gane eh, don su da dama sai mutum ya ce ya to shi yana son bayan wannan hadisin na ajinu haka wani limamin izala ya taba cewa bayan wannan bayan wannan hadisin na ajinu wai sai wanne kuma da ya miƙe a hudu bashi shi ya ce duk duniya ba wani littafi da ya faɗa sai aka samu wani bawan Allah ba malami ba ne mashi ɗan kasuwa ne kawai sai miƙe ya ce akwai asibitin salati sai na ce oh limamai sun ji kunya dai a zaria to liman ya miƙe ce duk duniya babu wani kuma ya miƙe ɗan kasuwa ya je ya gama tuso kuɗin shi ya zuba aljihu ya ce akwai kuma ya faɗi littafi to kuma sai ce to bayan nan fa to shi ne sai na miƙe tab wasun ku suna gani sai na miƙe sai na ta ko na zo na tsaya sai na ce akwai a cikin littafin gharibul hadith na Abu Ishaq al-Harbi almajirin imamu Ahmad ne yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari biyu da mutuwa akwai a cikin littafin an-nihayatu fi gharibul hadith sa al imamu Majduddin Ibn al-Asir yau shekarar shi ɗari biyar da mutuwa to kuma shi kenan a ah, mu ba ma son rikici mu ba ma son rikici yau to bai ya jawo rikici dama kai ka ja rikici jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kar ka sake ka to gaɗo rikicin da ba za ka iya tarkar shi ba jama'a ba Kano sai ce ka ɗauko da alaba mu to saboda haka jama'ar musulmi kun ji matsalan nan yanzu wannan hadisin gashi dai annabi ya ce azumin ashura yana kankara shekara guda na zunubi ko amma yan bid'a sai basu gamsu ba hatta atalu har sai da suka tsawaita ƙarya wa a'radu suka kauda kai daga abin da annabi ya karantar wa tanqa wa ko wata nawwaku sa'annan suka zaƙe fil kazibi a wajen ƙarya wa min al ahadisi allati wada'u na daga cikin hadisan da suka kirkiro sai ya ce an abul fadli baban fadlu ya karantar da mu irin waɗannan hadisan a ƙasa mai ta'aliki ya ce a cikin wata nuskha wadda ya mata ishara da ba da fa na ne ina faɗin wannan ne saboda mai yiwa kana jina a kaset za ka je ka ɗauki wannan littafin wata nuskar wa a wata nuskar ya ce amba'ana a wata nuskar ya ce haddasana wannan a wurin urful mutaakhirina yake da bambanci amma a wurin urful qudama min al muhaddisina kamar shi ibn al jawzi da makamantan shi duk ɗaya ne to kaga yanzu sai ka je kai mustalawul hadisi yanzu ana ana magana ne da wani yare wasu technicalities waɗanda matuƙar ba ka je ka koya ba you will never understand what we are saying ba za ka taɓa fahimta ba me bambancin amba'ana da haddasana da akhbarana da an duk waɗannan kalmomi ne da malaman hadisi kowa ya je koya jama'a Ibn hazmin sai da ya kai shekaru wajen arba'in da wani abu ya fara koyon mutsalawar hadisi sai da ya waye gari ya gagari malaman zamanin shi da saboda karkace ai kama kara ko kuma kai liman ne yo to kai ba kai ne ma kake da lokaci ba kana zaune baka komai ka je ka ware mako guda ka zauna ana biya maka ana amma matsalar sai ya ce to duk ilimin ai kuma wurin yara ne ai sakaci kuka yi shekaru goma da suka wuce sha uku muka kafa makaranta a goma muna karantarwa me muka sa muna karantawa muna karantar da kira'a muna karantar da tafsiri muna karantar da hadisi muna karantar da fiqhu tajwidi su maram riyadu salihina su risala da abubuwa muka tara muna karantarwa matasa suka zo suka shiga yau shekara goma sha uku 1990 manyan malaman garin nan aka samu alhaji abdu ya rinka bin su ya nemi su nasiha wallahi ku zo ana nan ana karantar da yara a mu ku zo ku shiga in yaran nan suka yi karatu ba ku yi ba akwai fitina a garin nan ku zo ku shiga sai suka muguwar fassara suka ce yanzu alhaji abdu ya ce ma duk wanda bai je karatu wurin albani ba ma gaba ɗaya karatun shi ma bai cika ba sai suka yi wa abin wannan muguwar fassarar shi shikenan muka ci gaba da karantar da yaran nan a karanta wannan a sauke a karanta wannan a sauke a karanta wannan a sauke a karanta wannan a sauke wannan wanda ya mukabalanci wancan limamin da nake faɗi a ɗazu ƙyanƙyasar wannan ajin ne ana nan sai ga wani shugaban ƙungiya guda ya miƙe shi ma a masallaci sai kawai ya ƙaryata ba inda aka ce akwai wani hadisin sallah da takalmi sai wani ɗan kasuwa mai sai da zinari kawai sai ya same shi ya ce akar makallaha amma ai akwai mu mun karanta sai ce ƙarya suke muku sai ce a'a shi a bulugul maramu da sifati salati sai ce rabu da su yahudawa ne Ka ga maganar da alhaji ya faɗi a can ita ce take faruwa to shi ne abin da yasa yanzu kai da kake jin mu daga nesa sai ka ce wai me yasa zaria ake da wannan amma malaman ne su zo su koya suka ki su tafi su koya inda suka yadda suka ki yara suka je suka yi ta koya don haka yanzu da kayan magana ai wani ya miƙe masallaci na bizire magana ai jilfatul israha ai albani ma ya ce kaza a jilfatul a cikin tamamul minna nan da na wani yaro sai ya miƙo tamamul minna ya ce gashi a buɗo mini malami ya fara zufa ana akar makallawa ko a bari sai magariba sai gobe ka ai ce ina in ban faɗa musu ba yau ai watan jin kunya ta ya tsaya hakan kuma aka yi bai faɗa ba watan jin kunya tashi ya tsaya ina zaune ina gida na ɗauko radul azan zan fito tafsiri dattijo ya zo daga can gyalle ya ce matsala ce ta fara angonmu wani malami ne ya je yana magana yara suka miƙe suka ce karya ike yi in kuma da gaske ne a zauna a yi muƙabala aka zauna aka yi mukabala sun ƙure shi ga kaset ya yi roƙon arziki don Allah a taimake shi ka a yaɗa wannan kaset yara sun ce sai sun yaɗa wannan kaset amma sai in an zo wurina an ce an yafe maganan nan sai a shafe ta na ce to a je a shafe kaset kenan. tun da an yi maganin shi kafallahu almu'minin alqitala shi yasa ku rufa kanku asiri Allah ya kiyaye to yace suka zake a wajen ƙarya suka kawo irin waɗannan hadisai ga irin hadisan yace an ba'ana abul fadli muhammad ibn nasir min lafzihi wa kitabihi marrataini yace baban fadlu ya karantar da mu hadisi daga lafazin bakin shi daga kuma cikin littafin shi har biyu قال أخبرنا أحمد بن الحسين بن قريش قال أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الأشاري وقرأت على أبي القاسم الحري على أبي قاس على أبي القاسم الحريري shi wannan ainihin wato Muhammad ɗan Aliyu ɗan Alfatahi al'ushari ya ce, Kara'atu ala abil Qasim, na karanta wa ɗan Qasim ya yi min fassara. abin da suke nufi alqira'atu ala shekhi shine sai ka je kana jan baki malam yana fassara don ka je ba za ka ce haddasana ba sai ka ce qara'atu alaihi idan wani ɗalibi ne yake jan baki malam na fassara kai kana zaune da haka kake ɗaukan karatun in ka je sai ka ce ƙuri'a alaihi wa ana asma'u idan malam ke jan baki ya fassara da kanshi in ka je sai ka ce haddasana to ka'idar kenan ka je ka karanta littafai na ilimi na mustalahul hadis sai ke cewa وقرأت على أبي القاسم الحريري عن أبي طالب آه، الإشاري قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور النوشري قال حدثنا أبو بكر آه؟ النوشري قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد سلمان النجاد قال حدثنا إبراهيم الحربي كنت إبراهيم الحربي هذا كان إسناد من غريب الحديث قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا ابن أبي زناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتي وأبو هريرة نيرويت ونن حديث يتي منظر الله ياتي إن الله عز وجل افترض على بني إسرائيل صوم يوم يوم في السنة يوم عاشوراء Allah maɗaukakin sarki mai girma mai izza da buwaya ya farlanta bani Isra'ila azumin wani yini guda a shekara shine azumin Ashura wa huwa al ashiru min al-Muharram shine yini na goma na al-Muharram watan da suke kira watan me watan shara duk watannin nan suna da suna da suna a wurin Hausawa in dai ka zauna da tsofaffin Hausawa duk zaka san sunansu, za a ce watan bawan Allah watan bawan sallah watan bawan sallah sannan a ce watan eh, abin nan cika ciki watan maulidi sannan a ce ainihin eh, watan azumin tsofaffi duka ga nan watan sallar tsofaffi duk bahaushe sai da ya musu suna watan shan ruwa duka gashi nan dai komai akwai shi a wurin bahaushe to shine watan ainihin wato almuharram watan shara kenan fasumuhu aka ce sai annabi ya ce ku azimce shi wa wasi'u ala ahlikum fihi ku yalwata wa iyalanku a wannan yini fa innahu man wasa ala ahlihi min malihi yawma ashura'a domin duk wanda ya yalwata wa iyalan shi daga cikin dukiyar shi a yinin ashura wasa Allahu alaihi sa'ira sanatihi Allah zai yalwata mai a sauran shekarar shi to ka san fatin da wannan ƙarya ne ba za mu tsaya muna sharhi ba domin malaman hadisi sun ce duk hadisin da ka tsaya kana sharhi to wannan sharhi ma far'u tasfihi bangare ne na kana inganta shi kenan in dai aka gane mai hadisin ke cewa sai a wuce kawai da ƙarshe sai a buga mishi bom ya tashi sai ke cewa fasumuhu don haka ku ainihin azumce shi fa innahu al-yawmu allazi taba Allahu fihi ala adama domin wannan rana ta ashura ita ce ranar da Allah ya karbi tuban annabi adam wa huwa al-yawmu allazi rafa Allahu fihi idrisa makanan aliyya ita ce ranar da Allah ya daga annabi Idris zuwa madaukakin guri kamar da ya zuwa Qur'ani kenan ko wa rafa'nahu makanan aliyya to ka ji to wannan ranar ce wa huwa al-yawm alladhi najja ko fihi Ibrahimu minan nari wannan rana ce annabi Ibrahim ya kubuta daga wuta wa huwa al-yawm alladhi ukhrija fihi ko ukhrija fihi nuhan min as-safina wannan rana ce ainihin wato annabi nuhu ya fita daga ainihin jirgin shi bayan da aka gama wannan hallaka mutanen shi wa huwa al-yawmu allazi anzala Allahu fihi at-taura ala Musa wannan rana ce Allah ya sauko da annabi Musa at-taura wa fihi fadallahu Isma'ila min az a wannan rana Allah ya kwaci annabi Isma'ila daga yanka shi da za a yaba da rago wa huwa al-yawmu allazi akhraja Allahu Yusufa min as-sijni a wannan rana ce Allah ya fitar da annabi Yusufa daga kurkuku wal yawmul ladhi radda ala yaquba basrihi basrahu a wannan rana ce Allah ya dawo da annabi yaquba idan shi sanda ya makance saboda takaici wal yawmul ladhi kashafa Allahu fihi an ayyuba a wannan rana Allah ya yi wa annabi ayyuba bala'i sanda Aljanu ya kakkama kafar shi wa huwa al-yawmul ladhi akhraja Allahu fihi min batn al-huti a wannan rana ce Allah ya fitar da annabi Yusuf daga cikin kifi Yunusa wa huwa al-yawm alladhi falaqa Allah fihi al-bahra li bani Isra'ila a wannan rana ce Allah ya tsaga ainihin teku ga bani Isra'ila wa huwa al-yawm alladhi ghafara Allah li Muhammadin dhanbahu ma taqaddama minhu wa ma ta'akhkhara a wannan rana ce Allah ya tarkata zunuban annabi na gaba da na baya duk baki daya ka gafarta mai wa fi hadha al-yawmi abara Musa al-bahara a wannan rana ce annabi Musa ya ketare teku to kun ga wannan ya tabbata a cikin hadisin Adamu karanta ya yi daidai da ranar a daidai kaga wannan gabar kenan dama haka suke sai su ɗibo abubuwan ƙarya wato yan bid'an suna da salo ne yanzu wannan in ka ji ana karanta a jahilai to ya jahili zai iya gane wannan ƙarya ne to duk shi ake biyawa a hudubobin juma'a sai ce wa fi hadha al-yawm anzala ta'ala tauba ala qaumi nuh yunusa a wannan rana ce Allah ya saukar da tuba ga ainihin mutanen annabi yunusa faman sama hadha yau wanda je azumci wannan yini kanat lahu kaffaratu arba'ina sana za a kankare mai zunubai na ainihin wato shekaru arba'in kun ga hadisi ingantacce shekara ɗaya ce amma wannan mai roman kare sai ce a shekaru arba'in wa awwal yawmin khalaqa Allahu min ad-dunya yawma ashura ranar farko da Allah ya fara halitta ita ce ranar ashura wa awwalu matsarin nazala minas sama'i yawma ashura ruwan sama na farko da aka fara a duniya shine ranar ashura wa awwalu rahmatin nazalat yawma ashura rahama farko ma a ranar ashura ta sauka faman sama yawma ashura ka gani in aka yi aka yi sai a tsaya a faɗi falala sai a wuce don haka wanda ya azumci ashura fa jama'a faka annama sama dahara kullahu kamar ya share shekara guda ne ko kuma kamar ya share zamani guda ne yana azumi wa huwa sawmul anbiya'i azumin annabawa ne baki daya wa man ahya lailata ashura'a wanda ya raya ainihin daren ashura da salloli da ibada faka annama abada Allah ta'ala misla ibadati ahli samawati saba kamar ya bautawa Allah ne kwatankwacin ibadar da mala'ikun da ke sammai suke yi sammai bakwai wa man salla arba'a raka'atin wanda ya raka'a hudu a daren ashura ya qara'u fi kulli raka'atin alhamdu marra a kowace raka'a ya karanta alhamdu wato fatiha so daya wa khamsina marratan qul huwallahu ahad yayi qul huwallahu ahad so daya a kowace raka'a daga cikin hudun khamsina marratan yayi qul huwallahu so ainihin hamsin ko sai ce ghafarallahu lahu khamsina aman Allah zai gafarta mai zunuban shekaru hamsin mazin waɗanda suka wuce wa hamsina aman mustaqbalan shekaru hamsin kuma kafin su zo ɗari kenan ta ga wannan an gama rufe fayil ɗin shi kenan wa buniya lahu fil mala'il a'la a alfa minbarin min nurin sannan za a je cikin manya-manyan halittu cikin annabawa da mala'iku za a gina mishi minbari dubu in ya taka ya taka duk sai ya shallake su kenan baki ɗaya tunda cikin mala'il a'la shi mimbarin shi ku duba mimbarin da za a yi mai dubu wani kan wani wani kan wani wani kan wani wani kan wani duka mala'ul a'la suna kasa shi kuma yana can tsere ruwa wa man min nurin na haske mimbarin haske wa man faqa sharbatan min ma'in wanda ya shayar da wani wato makwarwa guda ta ruwa faka annama lam ya asillaha tsarfata aini to dukka tubarar da ya a duniya kamar ma bai taba sabawa Allah ba koda da kibta a ido in dai ranar ashura ka shayar da wani makwarwa daya to dukka tubararka da kai kamar ma tun da aka yi duniya kai baka taba zunubi daidai da kibta a ido ba wa man ashba ahala baitin masakin yawma ashura wanda di ya ciyar da mutanen wani gida waɗanda suke talakawa ne ya ciyar da su ranar ashura marra ala sirati kalbarqil khatifi sai ya ƙetare siraɗi kamar walƙiya wul haka kamar walƙiya mai gudu wa man tasaddaqa bi sadaqatin yawma ashura wanda ya bayar da sadaka ranar ashura fa ka annama lam yarudda sa'ilan qattu to kamar tun da yake bai taba kora almajiri ba tun da yake kamar bai taba hana almajiri ba almajiri yakan zo wata ranka ce alaba da hakuri ko to in dai har kai sadaka kwaya ɗaya a rana ashura to ladan da baka samu kamar yadda yake tun da kake da almajirin da ya zo sai ka bashi wa man irtasala yawma ashura'a wanda ya azumin ranar ashura lam ko wa man igtasala yawma ashura lam yamrid maradan illa maradal maut wanda ya azumin ainihin ya wanka ranar ashura ba zai taɓa rashin lafiya ba sai dai rashin lafiya ajali ta mutuwa wa man igtasala yawma ashura wanda ya sanya tozali ranar ashura lam tarmud ainihu tilka sana kullaha wannan shekarar dai hakiya ba za ta kama idan shi ba waman am waman am ko waman amarra yadahu ala ra'si yatimin wanda di ya samu ainihin kan maraya ya shafa kanshi a ranar ashura faka annama barra yatama waladi adama kullihim kamar ya ainihin kyautata wa marayun ‘ya'yan annabi Adam ne baki ɗaya, marayu tun daga farko har ƙarshe, ranar ashura dai ka samu kamara a ɗaya ka shafa, to kamar duk marayun da suka zo cikin zuriya annabi adam kamar ka kyautata musu ne yo waɗannan abubuwan sai kaga kamar su ne muke musu ba waɗannan ayyukan alheri ci da miskene da sauransu muke musu ba hadisin da aka danganta da annabi ne kawai annabi bai faɗa ba jama'a mun fahimci wannan dan haka sai ce wa man sama yawma ashura wanda diya azumci ainihin yinin ashura kutibat lahu ibadatu sanatin ko siyama hawa ha sai a rubuta mai kamar yayi azumin shekara guda kuma yayi ibadoji na daren wannan ainihin azumi na shekara guda wa man sama yawma ashura wanda ya azumci nin ashura u'tiya asharata alaf malak za a bashi ainihin ladan mala'ika dubu goma duk wanda ya azumin ashura mala'iku dubu goma in kai azumi za a baka duk ladan su gaba daya duk ladan su su fala ya asuna Allah ne ma amaru wa man sama yawma ashura u'tiya thawabu alf hajjin wa mu'tamirin wanda diye azumin ashura za a bashi ladan alhaji dubu da masu umara dubu duk ku gama ku da hajjin mutum ya kwaya ɗaya nan ya isa cikin. wa man sama yawma ashura u'tiya thawabu alf shahidin wanda diye azumin ashura za a bashi ladan ainihin wanda ya mutuwa shahada dubu wa man sama yawma ashura wanda fa ya azumci ashura jama'an musulmi kutiba lahu ajru ahli sab'i samawatin za a rubuta mishi dilladan mala'iku da ke bauta Allah a sammai bakwai wa fihi allahu samawati a wannan rana ce fa Allah ya halicci sammai duka wal ardina da kasai duka wal jibal da duwatsu wal bihar da tekuna wa khalaqal arsha yawma ashura a wannan rana Allah ya halicci ashura ya halicci ainihin wato abin nan al'arshi gadan al'arshi gadan sarauta Allah warafa a Isa yau ashura Allah ya ɗaga annabi Isa zuwa gare shi a ranar ashura wa khalaqal qalama yawma ashura nun wal qalami wa ma yasuruna dinnan wannan alqalamin da Allah ya fara halitta yake rubuta komai dinnan to wannan ainihin alqalamin a ranar ashura aka yi shi wa khalaqal lawha yawma ashura lauhul mahfuz ma a ranar ashura Allah ya yi shi wancan katon allo da Allah ya rubuta komai a ciki wa uqiya sulaimanul mulka yawma ashura ranar ashura aka baiwa annabi sulaimana mulki wa yawmal qiyamati wa yawmul qiyamati yawma ashura ita kanta kiyama ma ranar ashura fa duk za a yi duk a huta da dogon lissafi kawai dan haka aka ce ashura ta zo sai ka sha mara in ta zo da wucewa kaga shikenan an faɗa wa man ada maridan yawma ashura'a wanda duk yaje gaida mara lafiya a ranar ashura faka annama ada marda waladi adama kullahum kamar ya je ya gaida ƴaƴan adamu ne baki ɗaya da ba su da lafiya baki ɗayansu to jama'ar musulmi kun ji ainihin wannan hadisi kafin mu karanta abin da mai littafin nan ya faɗi ga ta'aliki da shi malamin da ya ta'alikin littafin nan wani babban malami ne mai suna a doktor nuruddin ibn shukra ibn ali abin nan buya shi ne ya haƙiƙi da ta'alikin wannan littafi ga shi a nan ƙasa ƙasar littafin za mu karanta wannan ta'alikin nashi shi ne a to ya za a yi ai larura ce ke tashi mutane na eh a ai abubuwan da suke kawo wasu abubuwan suna tsuntsunto su ne sai ba dama a haka ake in aka zo tattaro kan jahilai dama za a ɗauko matsala ne wanda yake ba wanda yake musu sai a tattaro to sai kuma a shigar da bom ɗin da ke da shi sa malaman hadisi suka je sai su watsa mai bom gaba ɗaya sai ya tashi to in ya tashi sai su ce to wancan ko yana da asali dama shi ke so dan ba haka aka yi ba ba za a zauna lafiya ba yanzu turawan amerikan can ba duk aka kashe su ba ya za a gane mutanen kirki cikin su duka sai da wannan babban malami ya faɗi a ƙasa ya ce akhrajahu ibn al-jawzi min tariqi shaykhihi kun dai ji ibn jauzi ya fitar da wannan hadisi ta hanyar malamin shi da ya bada labari a can baya ko al-imamu abul fadli ko muhammad dan nasiru yace wa qala siyuti fil lali al-imamu siyuti ya faɗi a cikin littafin shi al-lali'ul masnu'a fil ahadith al-mawdu'a a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari da goma siyuti da kanshi yace mawdu'un wannan hadisi kaga shi akai ƙarya ne wa rijaluhu siqat amma kuma mazajen da suka ruwaito hadisin amintattu ne to ta iya ka tambaya aka yi wannan shine idkhalul ahadith idkhalu al ahadith ad da'ifa aw al mawdu'a ala siqat sai a ɗauko hadisi rubabbe sai a zo sai a ɗora sunan imam malik sai a ce maliku ne ya ruwaito shi kai da ka zo malamin hadisi ka ce ƙarya ne an haɗa ka faɗa da malikiya kenan sai su ce yanzu maliku ne ya ƙarya ƙarya ce aka yi maliku malaman hadisi ke gyara amma sai mutane su kasa ganiya shi yasa al imamu darqutni ya zauna ya kata littafi ya sa mishi ghara'ibu malik hadisan da aka ce maliku ya rawaito su a halin ƙarya aka yi mishi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka mutanen da ke isnadin mutanen kirki ne amma shi hadisin ƙarya ne wa zahiru anna ba'd al-muta'akhirin wa ba'ahu. a zahiri wani daga cikin malaman ƙarshen zamani ne ya ɗauki wannan hadisi ya kirkire shi wa rakkabahu ala hadha al sai jona shi da wannan isnadi wa qala ibn arrak arrak al-kinani ya faɗi ka je ka samu littafin shi jama'a akwai littattafai fa da malaman hadisi suka yi irin waɗannan waɗanda suke bayyana hadisai da'ifai da hadisan karya. wannan littafin shi sunan shi tanzihu shari'atil marfu'a anil akhbari shani'atil mawdu'a tsarkake shari'ar annabi daga hadisan karya masu muni waɗannan irin littattafan kakaf yan uwan mu sun tattara su akan CD ɗaya CD ɗaya na kwamfuta yana ɗauke da wajen littafi dubu ɗaya irin waɗannan sunan shi mausu'atul ahadith da'ifa wal mawdu'a encyclopedia of fake reports hadisan karya ne aka yi encyclopedian su aka yi mausu'a aka yi musu matattara Ali Hassan ne suka zauna suka tattara waɗannan littafan a wuri ɗaya littafin ya zama mujalladi goma sha bakwai sai aka ɗauki ainihin littafin gaba ɗaya sai aka ɗora shi kan cd ɗaya duk waɗannan hadisai da waɗannan littafai na su albani na eh, silsilar da'ifa ɗin nan da waɗannan tanzihu shari'a da waɗancan alfawaidul majmu'a da duk suna nan a ciki akan cd ƙwaya ɗaya mawsu'atul ahadithu da'ifa wal mawdu'a yasa aikin aiki ne fa jama'a a dage zuce ka ta mutu ibnu arrakin ya faɗi ya ce qala az-zahabi al-imam az-zahabi yace udkhila ala abi talib an shigar da wannan hadisi ne ga al'imamu imam abu talib al-ishari fa haddatha bi salamatin batin bi salamati batin sai ya bada wannan hadisi kai tsaye yana ganin ainihin wato cikin wannan hadisi lafiyayye ne sai zahabi ya marmaza yace fa qabbaha Allahu man wada'ahu Allah ya muna na fuskar wanda ya kirkiri wannan hadisi والعتب فيه fihi innama huwa ala muhaddisi baghdad abin zargi game da wannan hadisi shine malaman kasar bagadaza fatara kul ishari yarwi hadhihi al dan me suka kyala wannan malami al-ishari yana ruwaito waɗannan hadisan ƙarya ba su ƙaryata shi ba ka'ida kenan jama'a idan aka faɗi hadisi da'ifi ko maudu'i a gari ya kamata malamin hadisin garin ya tashi ya bayyana idan bai bayyana ba sai malaman hadisi da ke wasu garuruka sai su ce laifin shi ne don haka al'imamu shu'uba ibn al-hajjaji a lokacin da ake kaga hadisan ƙarya a je masallatan juma'a ana wa'azi da su ba yadda zai iya ba shi ne liman ba ba shi ne ɗan kwamiti ba shi ko malamin hadisi ne bai rijista da kungiyar kowa ba don haka bai isa ya faɗa a ji ba sai je kofar gidan shi sai samu bakin gawayi sai ya rubuta cewa waɗannan hadisai ƙarya ne jama'an musulmi sun dawo sallar juma'a duk hadisan da aka biya musu aka karɓe sadakar su sai zo kofar gidan shi sai su ga kawai ya ce ƙarya ne misali wata ran mai wa'azin juma'a ya kawo irin wannan hadisi a masallacin su shu'uba ya ce, wai ranar alkiyama Allah zai jawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su zauna a kan gadon al'arshi na Allah su yi hukunci tare da shu'uba ya zo kofar gidan shi sai ya ce subhana man la sharika lahu wa laysa lahu jalisun ala al'arshi sarki ya tabbata ga Allah da bai da abokin tarayya balle ya samu abokin zama a gadon sarauta ai malamin da ya wannan hadisai ranar ma'ana ya tattaro sadaka yanzu an saka hadisin shi bom kenan sai da masallaci ya tattaro yan iska ya ce su zo gidan shi uba su ta jifa suna ashar suka gama jefa jefan su shi uba ya fito ya ce yara su tattara su share kawai haka ake cikin malami dubu da wahala ka iya fitar da ɗaya malamin hadisi kamar 'yan boko ne yiwu ai wannan misalin ma kowa zai fahimce shi a Najeriya ta Arewa yanzu ka tara yaran mu guda talatin da suka gama secondary school kowanne ka ce ya zo a samun mai admission ya je karanta pharmacy ko ya je karanta engineering ko ya je karanta medicine ko ya je karanta geology sai ce shi management yake so me yasa ba zai iya ba ba shi da qualification me yasa saboda a secondary ba zai iya physics ba ba zai iya chemistry ba ba zai iya biology ba yoto ba za ka iya waɗannan ba ta ya za a iya zama likita to amma me yasa ba zai iya ba bai ga damar yayi ne we da wuya we da wuya ran na wani ya ce yana neman admission me kake neman admission Ya ce duk wani course mai sauki shi yau da akwai course ɗin da ake digiri akan yankan farce ma wai da sai a neman mishi ce to a dai ABU babu don mu ba malalata ne. amma shi da duk wani course mai sauki to da irin wannan ne to yaushe za mu samu irin mutane ƙwararru waɗanda za su iya yakin zamani su iya tinkara amerika kenan muka lalace haka yau to shi yasa kuma a cikin musulunci ɗalibai da kuke haya islamic da jama'atu da ina da ɗaliban zaure sai kun je kun daure kun iya mustalawul hadis to ilimi ne mai wahala sai mutum ya ce ya zauna ya ji abin kanshi na daurewa akwai wahala eh, sa'ad da kake gari malamin hadisi yake hukunce hukuncen nan ka dauka yana kwance ne kawai yana shan shayi yana saba cinye kaza yana ci ana cewa ya hadisi kaza yana cewa da'ifin yana fari yana jawo mirinda wallahi aiki ne ja saboda haka dukkan mutumin da yake son ya magana a wannan harkar fa sai ya zama baka da son jiki ba lalaci zagewa za ka yi kai karatu ka yi bincike kuma kwakwalwarka ta rinka aiki shi yasa duk hayaniya da rudani ba za ka iya shiga ba amma sai ku ga mutum ya wuni yana harkokin shi sannan kuma sai a zo ana magana akan ilimi kuma ya ce zai sa baki sannan an ce kai tukuna ka koyi ilimin hadisi zai ce a'a yau baka koyi ilimin hadisi ba fa ko matsala ce ta taso malaman ku da matsala za ta taso ku ce musu su je su yi bincike ina za su je su yi binciken yaya ake binciken me za su je su binciko da me ake binciken ba su sani ba domin a cikin ilimin hadisi ne in aka zo za a koya maka hatta yadda ake karanta hadisan hatta yadda ake wasale hatta yadda ake faɗin sunayensu sai a ce maka a ƙarƙashin matsala kaza da aka koyar da kai yau ga littafi kaza ga littafi kaza ka je kai nazari don haka kafin ka zama malami ka tara littattafai jim kana gama zama malami kana da littafanka dankare sai ya zama baka da matsala don haka gashi dai ku duba wannan magana gashi yake cewa Allah ya muna na waɗanda suka ainihin kirkiri wannan hadisi ya ce amma malaman bagadaza ya kamata a zarga me yasa saboda bagadaza cibiyar malaman hadisi ce shi kanshi mai littafin nan ɗan zai ne yayi domin malaman Baghdad a zamanin su suna ji da kansu fiye da kowa a duniya duk wani malamin ya shigo ƙasar sai sun yi mishi dariya Imam bukhari da ya shigo gashi nan saurayi dan karami gashi ba balarabe ba sai suka ji ana ce mishi Amirul Mu'minin fil hadith suka rinka tuntsura dariya suka ce wannan ne Amirul Mu'minin sarkin mu'mini a hadisi amma kuma dai ba ku da kan gado sai suka ce to kai Amirul Mu'minin muna da zama da kai muna so ne ga wasu hadisai da muke so kai mana bayani suka je suka samu hadisai ɗari suka kasafta su kashi goma suka danka kowane malami suka ci kurkuɗa hadisan suka zo sai wannan ya zauna ya ce haddafana wani haddafana wani sai rikita isnadin ya kawo isnadin wani hadisi ya aza wani suka ci kurkuɗa hadisan nan duk wanda ya gama kawo nashi guda goma sai bukhari ya ce ban sani ba sai su tuntsire da dariya sai da suka gama lissafo guda ɗarin nan kakaf sai ce ai ina cewa ban sani bane ban san su haka ba sai suka ce to ya kasan su sai zauna sai ce kai da ka kawo wancan hadisin na Aisha to ba Aisha ce ta ruwaito ba ga isnadin shi can wancan ya kawo ɗazu daga Ibn Umar shine kaza shine kaza ya zauna ya shirya musu hadisan nan fas sai suka ce to yanzu kan mun yadda Amirul Mu'minin kake to malaman Bagadaza kenan yaushe yasa sai malam yake cewa laifin yana kan malaman Bagadaza yasa malamai in aka tashi aka faɗi hadisin ƙarya a garin ku ku tashi ku ƙaryata in masallacin ku ne kai dan kwamiti ne ko kai wane ne sai ka ce wannan hadisi a karmaka Allah bai tabbata ba karmaka Allah ya daure koya mu karanta gashi ce al-mizan a karanta littafin mizanu mizanul i'tidal fi naqdir rijal a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari shida da hamsin da shida lambar tarjama lambar tarihin malami na dubu bakwai da ɗari tara da tamanin da tara fi tarjamati Muhammad bin Ali ibn al-Fatah Abu Talib al-Ishari qala ibn arrakin ga abinda Ibnu arrakin alkinani ya ce wa fi abubakar najjar a cikin isnadin hadisin nan kamar yadda kuka ji akwai wani mai suna abubakar an-najjar wa qad umiya bi akhira a ƙarshen rayuwar shi ya makance wajawwaza al-khatib an yakuna udkhila alaihi shay'un sai khatibul bagdadi yake gani mai yiwa ma wannan makahon aka ci kurkudo aka kawo hadisin tunda an ga bai gani fa yahtamilu an yakuna hadha mimma udkhila alaihi to ta iya yiwuwa wannan hadisin na daga cikin hadisan da aka kawo mishi domin ɗalibai suna da irin wannan ko su yi don gwada ka ko kuma su kawo maka malami ne misali sai a ga mashirmanci ne sai kawai sai ɗalibai sai su zo su yi mishi talqini sai a zo sai a jeho wani hadisi sai karɓa sai karanta sai ya wuce a halin hadisin matacce ne ɗalibai sukan yi wa malami haka don su gwada iyawar shi da zarar sun ga ya karɓa ya wuce in suka je za su rubuta tarihin shi sai su ce kana lakkanu fa talakkan ana watso mai magana kawai ya karɓa shi kuma ya faɗa bai bincika ta ba sai a ce fatara kuhu don haka sai malamai suka yi watsi da shi don haka akwai wani babban malami mai suna al-imamu abu nu'aymin al-fadl dukain malamin bukhari ne wannan malami wato ta 'yan zamani ya za a ce ne wannan malami shi kanshi rukuni ne na ilimi amma saboda yadda ya haya bin ma'in yake da kokari in malam ya zauna akan kujerar shi sai ya ɗauko shi sai su jera ya haya bin ma'in kuma kullum so yake gano ina ne baka iya ba ran nan kawai suna zaune ana cikin karantar da almajirai sai ya jeho wa malam wani hadisi sai malamin ya ƙi karɓe sai sake jeho wannan hadisin matacce ne sai malamin ya banza da shi sai sake jeho wa malamin dama suna zaune kan teburi ɗaya sai malamin ya sa kafa shi haka sai han kaɗo shi ƙasa ya ce ubanka ya yi kaɗan ya kama ni ba wai kai ba shi ne ya zo ya sumbance shi ya tuba ya ce karma makalla ai ni dama na san kai kusa ne jarabawa shi yake wai ya gaya ya wannan malamin sai aka ce innaka innan nasa yaz'umuna annaka at-tu'ati dawa al-balazir akwai wani magani da suke ce mishi balazir in kana shan shi zaka zan kana da hadda sai suka ce malam ana tsegumi ne an ce kana shan maganin hadda ne ya ce wallahi ba wani maganin hadda ya ce nazari ne da kuma himma kawai kai ma ka ba wani ka bata lokacin ka kana shan maganin hadda duk wani magani da zaka sha da zai canza maka ɗabi'a sai ya haifar maka da side effects suna or later ko nan kusa ko can gaba ka bar ɗabi'a ka a yadda take ka je ka daki karatu ka yi karatu da ka ji bacci kai kwanciyarka, ka kar ka sha kwaya kana cikin karatu ka ji bacci sai ka rufe shi yasa sai annabi ya ce ku rinka yin bacci da rana ku rinka dan hutawa da rana saboda me saboda da daddare ku samu sukunin ibada jama'a mun gane aikin nan da kyau ran nan mun kawo tarihin nawa aka ce sai da shekara nawa sai da shekara biyu ya ce bai kwanta ya miƙe kanshi akan shimfiɗa ba aka ce akar makallawa ya kake bacci ya ce yana cikin karatu ko rubutu in ya ji bacci yana zaune sai jingina goshin shi haka a jikin gwiwar shi in ya dan yi nan in mintuna kawai sai tashi ya watsa ke ci gaba yo aiki ake yi jama'a amma kawai sai son girma kawai ka zauna sai ka kunna wannan tashar talbijin, ka kunna wannan tashar talbijin ga yan mata ka tara da tsaitsayin nunuwa ga motoci kawai kai sai ka ci daɗi kawai ka buge wannan fufuken ka zaka yaki cinyar abin ba abin da zaka yi ba zaka yi bincike ba kuma an zo magana kwamitin malamai sai ku ga mutane suna karya. saboda su ne manya ga rawani an yo ga tarbi ga kandiri ga katuwar mota su ga mutane wannan fakafakan suke gani suke shaida wai malanta wannan fakafakan suke gani suke shaida malanta wanda malaman salaf ba abin da ya damu malamin salaf yanzu al-imam al-hariri in kana karanta tarihin shi bai dauki kanshi a bakin komai ba yoto waye kai ba ka bari ka hade siradi mana sannan ka ga matsayinka amma na nan kana bayan siradi ba ka san ila jahannamin ko ila eh, jannatin ba kana fakafaka ku tashi ku yi karatu malamai ku yi nazari ku yi bincike ku yi musulmi aiki ku yi musulunci ainihin hidima ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya da mu to shine sai ainihin yake cewa ibnu arrakin yace wa fi aha ko wa qala az-zahabi fi tartibi al-imam az-zahabi ya faɗi a cikin at-tartib a cikin shafi na 147 yace faqabbaha Allahu man wada'ahu Allah ya munana wanda ya kaga wannan hadisin ƙarya ma abhalahu wani irin shashasha ne shi yo duk wannan hadisin ai wanda ya tsara shi babu shakka akwai karan kwakwalwa akwai motsuwa a cikin kwakwalwar shi saboda me a cikin hadisin an ka abubuwa masu karo da juna waɗanda za mu bar malam ibn al-jawzi za ku je ishara akan su yace wa aqarrahu shawkani fil fawaidi al-allamatu shawkani a cikin littafin shi al-fawaidul mawdu'a al-fawaidu al sunan nashi littafin al-fawaidul majmu'a fil ahadith wancan da muka karanta shekaran jiya al-fawaidul mawdu'a to daga shafi na shida, zuwa bakwai lamba hadisi na 35 shaukani yace fal hadithu mawdu'un hadisin dai wannan ƙarya ne to sai mu koma saman da yace qala al-musannifu a cikin wannan shafin dai qala al-musannifu mawallafin wannan littafi ibnul jauzi ya ce haza hadithun la ya shukku aqilun fi wad'ihi wannan hadisi ne wanda duk mai hankali baya shakka akan cewa ƙarya ne walaqad abda'a man wada'ahu domin wanda ya ƙirƙiri wannan hadisi hakika ya kai matuƙa wajen tsara ƙarya ma'ana wannan koje ne ka san ƙarya in ce ƙarya a ƙasa Hausa sai a ce wannan koje ne to ma'ana duk maganar da zai faɗi wannan ƙarya ce to wannan mutum ya kai matuƙa wajen tsara ƙarya wa shafal qina'a kuma wannan ya yaye duk wani labule da ke tsakanin shi da al'umma ya nuna ba shi da kunya walam yastahi bai jin kunya ko kaɗan wa ata fihi bil mustahil ya zo da abubuwan da ƙarya ne ba za su yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba waɗannan abubuwan da ya zo da su a cikin hadisi wa huwa qawluhu na daga cikin maganar da yake ƙarya ce ba yadda za a yi a ce haka ma da ya ce wai wa awwal yawmin Allah ranar farko da Allah ya fara halittawa yawma ashura ita ce rana ashura wa hadha taghfilun min wadihi wannan ai gafala ce daga wanda ya kirkiri wannan hadisin li'annahu innama yusamma ashura idza sabaqahu tis'a domin ana cewa ashura ashura ne ai idan kwanaki tara ya gabata ko to an ce kuma ita ce ta farko ita ce ranar farko da aka fara halitta kuma ita ce ashura ita ce ta goma kaga gafala din kenan wa qala fihi yace kuma khalaqallahu samawati wal arda wal jibala yawma ashura kuma wai a wannan rana ashura Allah ya halicci sammai da ƙasa da duwatsu sai ce wa fil hadisi sahihi a cikin hadisi sahihi abinda annabi ya ce inna Allah ta'ala khalaqa turbata yawma sabti ranar asabar Allah ya halicci ƙasa wa khalaqal jibala yawmal ahadi ranar lahadi kuma Allah ya halicci duwatsu haka hadisi yazo sahihi a cikin sahihu muslim lambar hadisi na 27 da musnadul imam ahmad mujalladi na biyu shafi na 327 kun ji abin da ya tabbata amma a cikin wancan hadisin fa sai aka ce ranar ashura aka raba abubuwan biyu sai ya ce wa fihi min at-tahrifi fi maqadiri thawabi alladhi la yaliqu bi mahasin shari'a a cikin wannan ainihin hadisi akwai cancanzawa da aka yi ga gwargwadon yadda lada na ainihin azumin yake wanda yake irin wannan yadda aka cancanza a ce kaza kuma a kawo a canza ya ce wannan bai cancanci yadda shari'ar musulunci take da kyautatawa ba wa kaifa ya hasunu an ya suma rajulu yauman jama'an musulmi ta ya za a ce wai daidai ne musulmi ya azumi ɗaya fa yi sawabu ko man hajja wa tamara a ce za a bashi ladan duk waɗanda suka yi hajji suka yi umara wa shahidan a bashi ladan waɗanda suka yi mutuwar shahada wa hadha mukhalifun li usuli shar'i wannan ya saba ma ainihin asali na shari'ar musulunci walau na kashnahu ala shay'in ba'da shay'in latala wannan hadisi in muka ce za mu rinka tattauna shi gaba gaba kaɗan kaɗan yace abin zai yi tsawo wa ma azunnuhu illa dussun fi ahadisi siqat yace ni abin da nake zato wannan hadisi ba komai bane sai dai hadisin ƙarya ne aka kawo shi amma sai aka cusa shi a cikin hadisan mutanen kirki wakana ma'allazi rawahu nau'u tagfilin sai ya zama shi kuma mutumin kirkin da aka cuso mai hadisin shi da ya karɓe shi ya je ya shi a duniya shi kuma akwai nashi nau'in na gafala wala ahsibu zalika illa fil mutaakhirina ba na tsammanin irin wannan gafalar sai a malaman ƙarshen zamani wa in kana yahya ibn ma'in qala fi ibn abi zinad shi yanzu imam ibn jawzi yana zargin ibn abi zinad ne Ya ce, ko da ike ya haya dan ma'inu da ya zo magana akan ibnu uh, abin zinad ya ce laisa bi shay'in ba a bakin komai yake ba la hutajju bi hadisihi ba a hujja da hadisin shi ko da yake ya haya dan ma'inu ya faɗa haka amma maganar gaskiya akan ibnu abin zinad ba haka bane shi yanzu ibnu jauzi yana zargin ibnu abin zinad ne mutumin kirkin da aka kawo wannan hadisi shi kuma ya yaɗa shi sai ce to dama ya ibn ma'in ya ce ba a bakin komai yake ba ba a hujja da hadisin shi amma ibn abi zinadi mutum ne siqatun siqa malamin imam malik ne ana hujja da hadisin shi ɗari bisa ɗari babu tangarda akan shi yaba mun gane wannan da kyau ko wasu mu abin zinad sunan abin zinadi din nan abdullahi ibn zakwana abdullahi dan zakwan wasu mu sunan baban shi abdurrahman wa kana ibn mahdi la yuhaddith anhu ibnu mahdi ya kasance baya karban hadisi daga ibnu abi zinad qala ahmad imam ahmad yace huwa muttaribul hadith wannan mutum muttaribul hadith ne ma'ana hadisin shi akwai matsala hadisin shi bai da tabbas wa qala abu hatim ar-razi abu hatim ar-razi yace la yuhtajju bihi ba a hujja da shi wala alla ahla al-ahwa'i adkhalahu fi hadithihi wala alla ahla al-hawa ko eh adkhalahu fi hadisihi mai yiwa wasu masu son zuciya ne suka saka wannan hadisi a cikin hadisan shi a ƙasa wannan malamin ya marmaza ya ce lakin ma qalahu ulama'ul jarh wa ta'dil khilafu ma qalahu ibn al-jawzi maganar da malaman ilimin jarh wa ta'dil ƙwararrun malaman kanukancin hadisi suka faɗi game da eh, ibn abi zinad sabanin abin da ibn al-jawzi ya faɗi akan shi ne sai ya ce yunzar a duba aljar littafin aljar wa ta'adil na Abdulrahman ibnu Abi Hatimin Razi ina kwaɗaitar da duk ɗalibin hadisi ya mallaki wannan littafin mujalladi tara ne malam Abdulrahman ibnu Abil ibnu Abi Hatimin Razi dan malam ne kaya halin malam shi malamin hadisi baban shi malamin hadisi kuma aka sake samun wani a sheikh Abdulrahman al-muallimi wani babban malami ne ya rasu kamar shekaru talatin da suka wuce shi kuma ya zauna ya ta hakikin littafin mujalladi tara ne wannan littafin ina kwaɗaitar da ɗaliban hadisi su kokari su mallake shi in kun ga ba ku iya mallaka jama'a kamar yadda muke kwaɗaitar da ku ku yi kokari ku rinka haɗa kuɗi wane kawo kaza wane kawo kaza sai a haɗa sai a siyo wane kuma ya siyo kaza ko kuma wane ya je ya siyo bukhari wane ya siyo muslim sai ku je sai ku samu ɗaki a gidan ɗaya daga cikin ku sai ku buɗe wannan ta zama Al almaktabatul amma public library ɗinku haka na ga matasa su ne a ƙasar maka ko madina ba kowa yake da kuɗi miliyan kaza dubu kaza ka je ka siyo ba sai su haɗa kansu kai je ka siyo mana bukhari kai kuma ka samu kuɗi siyo mana muwatta wani ka siyo mana risala wani ka siyo mana aqidatu tahawiyya sai a zo a aje a wuri ɗaya ran da wannan yake karatun wannan ai wannan yana karatun wancan kafin Allah ya rufe asiri ko ɗaya kenan shawara ta ɗaya shawara ta biyu ku yi ƙoƙari aƙalla ku zama computer competent aƙalla ku iya kunnawa da kashe kwamfuta da browsing ɗin CDs aƙalla kai ƙoƙarin ka iya haka sai ku ƙoƙari sai ku haɗa kuɗi eh, dubu ɗari kuka haɗa sai ta sai muku haɗaɗɗiyar kwamfuta wadda za ku yi duk abin da kuke so da ita tare da printer ta ma sai ku zo sai ku kafa ta a gidan ɗaya daga cikin ku sai a je a samu CD nan nan ana siyo su duk ga nan mun ce duk wanda yake so kwafi dubu ɗaya za a yi mishi na CD sai ku je sai ku samu al-maktabatul alfiya lissunnatin nabawiyya littafi dubu ɗaya da ɗari biyar ne a ciki ko sama da haka na hadisai duk waɗannan littafai suna ciki sai ku je sai mutum sai buɗe sai ka karanta duk abin da ke cikin waɗannan yana ciki harfin bi harfin jama'a mun gano wannan da kyau wasu waɗanda ba su san me duniyar kwamfuta take ciki ba ina hana su magana malumma ku rufa wa kanku asiri ya fi zaman lafiya abin da ba ku sani ba ku daina magana a kai wani sai ce to duk ilimi an ɗiba an zuba a kwamfuta a nan gaba bature zai rikita an ce maka bature ne zuba ilimin a mu ne mu ne malaman hadisin ke zama muna zuba hadisan a ciki kamar yadda malam bakar gumi ya zauna yana karanta raddul azhar rediyo na ɗauka kaset na ɗauka sai a ce nan gaba ba yahude ya zuba a kaset ba yahude zai rikita mu ne ke zama mu typing mu zuba a cikin cd din fa sannan mu za mu zo mu koya maka ya za ka yi aiki da shi ya za ka buɗe shi in kana binciken wata kalma ko mu za mu zauna mu nuna maka wannan fa yo me aikin ba yahudan a ciki ita kanta kwamfutar mu ne muke haɗa ta ba zuwa muke mu siyo haɗaɗɗiya ba parts ɗin muke siyo mu zo mu zauna a ɗakin mu mu haɗa ta yo me kake tsoro daga ciki ku tashi ku san abin nan na zo na yi lecture akan electronic commerce sai kai wani malami a Kaduna zai na ji shi a jakan magori yana cewa wai ai ba zai yiwu a yi ciniki a kwamfuta ba bai halatta ba na ce kaji sha sha sha yanzu ka tambaye shi what is electronic commerce he cannot define it ba zai iya kawo maka fassara electronic commerce is the buying and selling of goods over the internet and services he cannot define it amma kuma har ya ce ba kyau mu kuma mun san abin nan muna siye muna siyarwa akan intanet din ya ce ba kyau kuma ya ce ma ba zai yiwu ba kuma duk wanda ya zo laccan mu nan lacca muka yi ta wajen awa biyar amma sai na ce kar a ɗauka ba za a ɗauka a rediyo ba za a ɗauka a komai ba me yasa na ce saboda malaman ba su da adalci don za mu zo mu karatun da ba su sani ba madadin ba su sani ba su ce ba mu sani ba mu je albanin nan ya mana bayani sai sun gama ji tsaf su ce karya ne sai su su ɗauka saɗin sai mutum ya kulla ɗaki shi kaɗai sai ya ji tsaf in ya ji hujjojin kuma sai ya dawo ya ce ka amma fa gaskiya ne kuma gaskiya da ya yi gaggawar hukunci bai sani ba sai na ce to ba za a ɗauka ba duk wanda yake so ya zo mu koya mishi ya ake siye ya ake siyarwa a kan intanet ka zo ka ce me kake so a ƙasar japan yanzu a ƙasar japan sai mu buɗo maka website din me kake so Ga shi ka gan shi yana nan a cikin fikihu ciniki ne na sifa baka sani ba ne a nuna maka tsab ka yi ciniki shikenan mu zo mu siyo maka credit card nan take mu sa sai kawai sai a ce shikenan ku je wuri kaza ko kuma ku faɗa adireshin ka a muciya kake a daura kake sai a zo a fakin maka mota ce ka gani babur ka gani kan telefon ka gani meye ka gani a zo a kawo maka kuma ka ce ba zai yiwu ba mu kuma gashi muna yi yo ilimi ne baka sani ba sai ka ce wallahi jama'a musulmi ban sani ba to amma wai shin ya faɗa haka zai ji kunya to dan haka wai da kunyar duniya gwamma ta lahira Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to ne sai ainihin malam yake cewa to a duba dai wannan littafin aljarhu wa ta'dil ko a cikin ainihin mujalladi na biyar shafi na arba'in da tara lambar tarjama lambar tarihi abinda ake nufi da tarjama a nan biography ita kalmar tarjama a larabci tana ɗaukan ma'ana uku in aka ce tarjama ana nufin biography tarihin wani mutum guda in aka ce tarjama tana ɗaukan fassara daga wani yare zuwa wani yare kamar yadda malam bakar gumi ya fassara qur'ani daga larabci zuwa hausa tarjama kuma tana ɗaukan topic kan babi kamar bukhari ya ce babu imamatul maftuni wa mubtadi sai ka ce tarjama don haka tarjama tana da waɗannan ma'anonin to duk sanda aka ce tarjama an ana magana malamin hadisi to sai ka duba in yana magana hadisi ne da sharhin shi to yana nufin irin kawunan babi da ke bukhari ko muwaffa in yana maganar litta ilimi ne na jarhu wa ta'dil to yana maganar tarihin wani malami to a lambar tarjama ta 227 ka je ka karanta tarihin ibnu abil ah, eh, ibnu abiz ah, ko az-zinad sannan almizan a cikin mizan kuma juz'i na biyu shafi na 418 lambar hadisi lambar tarjama ta 4301 wa takrib da kuma takribu tahzib kun ga wannan littafin ma ku yi kokari ku mallake shi jama'a aikin fa ba zai kare ba yanzu wannan irin littafin malamin hadisi ba zai iya kwanciya ba sai yana kusa da shi saboda da ya tuno wani tarjama yana son ganin nan da nan sai jawo shi marma zai buɗa sai koma ya aji aikin aiki ne fa jama. shi yasa duk waɗancan yan bid'a sai ce kai dan Allah ina za ta tafi wata da'awar salafiya a ce sai kai karatu sai kai kaza shi da ganin ya tsaya can zai ta ƙarya shi yasa suke ganin cewa tahowa suke za su bi wannan hanyar sai mutum yayi karatu a ah, yo to kai ba kai karatu ba misali kawai za ka je saboda babanka mai bada maganin gargajiya ne wai yanzu tun da ka fahimci aikin likita gaskiya ne sai kuma mu dawo mu ce ka dinka farar riga ka sa likita yi shikenan a baka almakashi ka ci gaba da yanke mutane zai yiwu sai ka je ka yi karatu aka ce maka sai ka yi karatun medicine shekara takwas sai ka je duk hall ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza sannan sai ce nan da shekara goma sannan zan ci gaba eh a to sai fita akwai mutane da yawa in suka tuwo cikin mu suka ga kai wannan da fa sai an yi karatu ake yin ta sai mutum ya koma in ya koma can sai nan da yana wa'azin maulidi to shine yace at-taqrib a duba kuma littafin taqribut tahzib a cikin juz'i na biyu ainihin shafi na talatin da uku sai ce kana sufiyanu yusamma aba zinadin amirul na fil hadith eh eh wa karib ko haka ne lambar tarjama ta dubu uku da ɗari uku da biyu yace kana Sufiyanu musamman abaz zinadi Sufiyanu ibn uyaina ya kasance yana kiran ibn abi zinadi din yana ce mishi amirul mu'minina fil hadith wa qala ahmad imamu ahmad yace huwa fawqa ala ibn abdurrahman wannan malami yana sama da al'ala idan abdurrahman wani ƙwararren malami ne a hadisi wa qala marra a wani lokacin ma cewa yayi sikatun amintacce ne wa bukhari to in fa ana magana jarhuwa wa ta'dil in kaji an ce buhari to za a yi fatiha kenan an taho ƙarshe kenan bukhari yace asahhu ahadisi abi huraira abu zinadi anil a'raji anhu mafi ingancin hadisan abu huraira sune hadisan da abu zinadi ya ruwaito daga al'a'raj al'a'araj kuma daga ainihin wato shi abu huraira to ashe wannan yana nuna abu zina da mutumin kirki ne kenan jama'a kun ji hadisin farko ma'ana hadisin ƙarya ne amma sai aka ɗauko mutanen kirki sai aka ɗora musu to wannan tana daga cikin al'adar 'yan bid'a tun da ga misali wani mutum ya taɓa zuwa garin nan yana sai da laya laya yana sai da laya ya ce malam bakar gumi ne ya turo shi ya zo ya wa da musulmi laya ya taimake su aka same shi kai malam ne yace yace malam ne yace ni almajirin shi aka yi jirin duniya wasu suka ce a kai shi police station wasu masu hankali suka ce a je da shi gaba malam Abubakar Gumi da aka je da shi gaba malam Abubakar Gumi malam Abubakar Gumi yace ni ni ce ka je ka sai da laya yace kai kace kai kace sai malam yace to shikenan tashi ka tafi tashi ka tafi shikenan to wannan motsatse ne ku dake shi mai yiwa ajalin shi ya kusa ku samu matsala ya za a yi da shi talauci ne mai yiwa ya buga kanshi kuma dama mala ya faɗi cikin tafsirin shi Ya ce mutanen banza in suna son hajja su ta karya ta sayi sai su danganta ta ga mutanen kirki malaman yahudawa da suke tsafi suna cultism suna secret society sai suka ce suna kwaikwayon annabi sulaimana ne domin shi ma sulaimanan ai ba da komai mallaki mutane ba da tsafi ne Allah ya ce wattaba'u ma tulu shayatsinu ala mulki sulaimana suna bibiyar abubuwan da shaidanun malamai suke karanta suna danganta a Sulaiman wa ma kafara Sulaiman Sulaiman bai kafirci ba walakin na shayatin kafaru shaidanun malamai ne suka zama kafirai saboda yu'allimuna nasa sihira suna koya mutane tsafi saboda haka yanzu hadisin ƙarya ne amma da aka tashi sai aka ɗibo mutanen kirki sai aka ce su suka ruwaito shi domin da ka ce ƙarya ne sai a ce yanzu wane ne ƙarya haka na ji malaman bid'a daga cikin malaman ƙungiyoyi suna cewa suka ce to gafa wata fitina ta zo sai a jawo hadisi annabi ya ce kuma sai ya ce ƙarya ne yanzu kuma wa annabi ake ƙaryata to yanzu kaga irin wannan kamata yayi idan muka tashi sai mu saka shi a cikin sababbin musulunta da ake koyawa hadisi domin wannan ajin ne kawai ya dace da mustawar shi a cikin hadisi don malami a ce wai an ja hadisi maudu'i an ce maudu'i ne ya ce wai an ƙaryata annabi wallahi tallahi wannan ilimin ya kamata a kwance mai rawani saboda yana buƙatar ya koma ne ya fara mai hadisi daga alifin ba'un na hadisi domin ba yadda za ka iya fahimtar da mutumin da misali yake dan primary one primary one ya kamata ya zauna sai aka je aka saka shi a 200 level a university yau yana jin turancin ma da ake tukuna yau ma professor ya zo ya ce good morning class ya san ma me aka ce tukuna shi ya saba primary one a ce good morning sir to ya ji an ce morning class ya ce ko mage ce ce kuka bai ma san me aka ce ba ina fata an gane na wa alaikum salam wa eh a'a abu zinadi an al'araji an abi huraira kaji wannan akan ce mishi ibnu abi zinadi kuma galibin malaman da ake cewa ibn wana ibn wana ai ba ƴaƴan waɗannan wanan ne kai tsaye ba yanzu ba ga wannan mai littafin ba ana cewa ibn al-jawzi ga ibn taymiya ana cewa ibn taymiya ga haka zaka ji ma'ana ibn hazmin a ce ibn abin nan hazm ma'ana kaka ne na can sama sai a danganta mutum gare shi eh to ga hadisi na biyu jama'a wanda yake shi ma irin ɗayan ne qala ba'ana abdullahi ibn ali al-qari shi ma anan sai yake cewa ina zuwa a nan shi ma sai yake cewa ainihin a wata nuska an ce akhbarana an ba'ana abdullahi ibnu aliyin al kala qala an ba'ana jaddi abu mansurin al-khayyab qala an ba'ana abdussalam ibn ahmad al-ansari qala haddathana abu al-fath ibn ko abu al-fawaris an ba'ana al-hasan ibn ishaqa ibn zaid muaddil قال حدثنا أحمد بن محمد بن مصعب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب ku kiyaye wannan mutumin ku sa jan biro a kan shi akwai matsala ibnu abi habibin din nan habibu dan abi habib shi ya hadisan da aka yi ta wahalar da mata a nan kasar kun ana cewa mace ta tashi sallah ta matse kafafuwanta ko to wannan ne ya rawaito wannan hadisi mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa yadda namiji yake sallah haka mace za ta yi sallah cewa mace za ta matse kafarta wannan maganar na daidai dai ba ta da asali hadisi ne wanda yake da'ifi mursali habibu dan abi habib ya ruwaito shi a kitabul marasil na ainihin al-imam abu dauda abu dauda da kan sharon na hadisin na biyu ku karanta littafin sifatin salati daga ƙarshe na biyu mace za ta tsaya kamar yadda namiji yake tsaya ta buɗe kafarta wai sai a ce wai an ce ta haɗa kafa ne saboda kan wani abu ya fito a farjinta to wanda ya faɗi wannan magana yayi ƙarya ya marma zai janye ta domin mace ko ta matse kafarta abin da ya nufin zai fito daga farjinta sai ya fito saboda matse kafarta daga ƙasa bai hana ainihin wani abu da ya baro saman daga cikin cikinta ya ainihin sauko ƙasa don haka ko da ta matse abin da ya nufi ya fito zai gangaro ya tsaya a bakin farjin tana buɗe ƙafa kuma sai ya fito Sau da haka wannan magana ba ta da wata ma'ana matar kan ta tashi sallah za ta sa kafafuwanta kamar yadda kai kake sawa ta miƙe su su fuskanci alƙibla kar ta matse su kar kuma ta tattale su ta tsaya daidai wa daida haka sunna ta nuna hadisin sahabi abu umaydin sa'idi yace haka annabi yake sallah malaman fiqh guda goma cikin sahabbai kuma suka ce gaskiya ne haka annabi yake yi kuma annabi yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi umarni ga namiji da mace dan haka aka yi wa ainihin daga cikin sahabbai aka yi musu tambaya su abu kata da su yaya ya kamata mace ta yi sallah akwai bambanci aka ce a da sallar mace da ta miji duk ɗaya ce saboda haka abin da ya kamata kenan to wannan habibu dan abi habibin an ibrahim as-sane an maimun ibn Maharan, an ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man sama yawma ashura kataba allah lahu ibadata 60 sana bi siyamiha wa qiyamiha aka ce annabi wai ya ce wanda diya azimci ainihin <clears throat> ranar ashura Allah zai rubuta mai ibada ta shekara 60 da azuminta da kiyamun lailinta wa man sama yawma ashura utiya thawabu 10000 malak wanda diye azumin ranar ashura za a ba shi ladan mala'ika dubu goma wa man sama yau yawma ashura utiya thawabu alfi hajjin wa mu'tamirin wanda ya azumin ashura za a ba bashi azumin ainihin wato ladan alhazai dubu ainihin wato da kuma masu umara dubu wa man sama yau yawma ashura utiya thawabu alaf shahid wanda ya azumin ashura za a bashi ladan ainihin waɗanda suka mutuwa shahada dubu wa man sama yawma ashura kataballahu lahu ajra ahli sab'i samawatin wanda da ya azumin ashura za Allah zai rubuta mishi ladan ainihin mutanen sammai bakwai gaba ɗaya masu ibada wa man aftara indahu mu'minun fi yawmi ashura wanda duk mumini ya sha ruwa a wurin shi a ranar ashura fa annama aftara indahu jami'u ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kamar duk al'umma annabi muhammad ne suka haɗu gidan shi suka sha ruwa wane mutum wani roman fa sai hadisan ƙarya wa man ashba'a ja'ian fi yawmi ashura'a wanda ya kosar da mai jin yunwa a ranar ashura fa ka'annama at'ama jami'a fuqara'i ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kamar ya ciyar da duk talakawan al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man ashba'a butunahum wanda ya cika cikin ainihin wato masu azumin abin nan ko eh wa ashba'a butunahum wato kamar mutumin da ya ciyar da al'umma annabi Muhammad ne ya cika cikunan su haka za a bashi lada wa man masaha ala ra'as yatimin rufi'at lahu bi kulli sha'ratin ala ra'asihi daraja fil janna wanda ya shafi kan maraya rana ashura to duk wani gashi daya na kan marayan nan za a daga darajar shi wannan mutumin a gidan aljanna kala mai riwaya ce da Umar ya ji roman nan fa qala Umar sai Umar ya ce ya rasu lallahi ya manzon Allah laqad faddalana Allah azza wa jalla bi yawmi ashura lalle Allah ya fifita mu da ranar ashura kala na'am annabi ya ce haka abin yake Umar khalaqa ta yau yawma ashura ai daɗin daɗawa ma sammai ma baki ɗaya ranar ashura Allah ya su wal ka kamithlihi haka ma ƙasa wa khalaqal jibala yawma ashura'a duwatsu ma ranar ashura Allah ya su wan nujumu kamithlihi taurari ma haka wa khalaqal qalama yawma ashura'a wal lawha mithlahu alqalamin da Allah ke rubutun maqadiru ranar ashura Allah ya kera shi haka lauhun mahfuz ma wa khalaqa jibrila yawma ashura mala'ika jibril da kanshi kacokam ranar ashura aka yi shi wa mala'ikatahu da mala'ikun duk da ke ƙarƙashin shi yawma ashura a ranar ashura wa khalaqa adama fi yawmi ashura shi kanshi adamu fa ranar ashura aka yi shi wa da ibrahimu yawma ashura annabi ibrahim ma ranar ashura aka halicce shi aka haife shi wa najjahu allah minan nari yawma ashura ranar ashura Allah ya kwace shi daga kafirai wa fadahu allah yawma ashura Allah ya fanshe shi a ranar Ashura wa gharaqa fir'aunu wa gharaqa fir'aunu yawma Ashura ranar Ashura ce fir'auna ya dilmiya a cikin wannan teku kun ga wannan magana ita ta tabbata a cikin hadisi wa rufiya Idrisu yawma Ashura ranar Ashura aka daga annabi Idris makanan Aliya wa wulida fi yawmi Ashura shi ma ranar Ashura aka haife shi وتاب الله على آدم في يوم عاشوراء الله يكرب توبا النبي آدم رانا عاشوراء وغفر ذنب داود في يوم عاشوراء رانا عاشوراء الله يغفر النبي داود ليفنش وأعطى الله الملك الملك سليمان يوم عاشوراء رانا عاشوراء الله يبيوى النبي سليمان ملكي وولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء duk ta ciki ma gaba ɗaya shi kanshi annabi ma ranar ashura aka haife shi yanzu kuma kaga an tashi daga sha biyu ga watan rabiul awwal ke to kaga hadisan ƙarya da suke suke dukan junansu kuma wai mutum sai zo ana balbali da shi cewa ranar sha biyu ga rabiul awwal aka haifi annabi wanda wannan magana ma bata da asali kuma sai zo kuma yana karanta mutane waɗannan anjima kun ga magana ta ta shekaran jiya wacce da nace kwakwalan su ba sa reading kwakwalwar ba ta karanta abubuwan daidai inda kwakwalwar na hadawa shi da kanshi ya ce yau sha biyu ga watan rabiul awwal yau ranar maulidi gobe kuma sai zo yana cewa an haifi annabi ranar ashura sai a ce to sono aka haifi annabi amma su a cikin mazhabin karatunsu ba a tambaya ne an gane wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wastawar rabbu azza wa jalla alal arshi yawma ashura Allah ya daidaitu saman al'arshi a ranar ashura wa yawmul qiyamati yawma ashura ita kanta kiyama ranar ashura ma za ta tashi baki daya jama'a mun gane wannan da kyau ko sai yake ainihin kawo maganganun wannan malami dai gashi nan a ƙasa yace akhraja ibn al-jawzi min tariq shuyukhi kamar yadda kuka ji dai wannan hadisi ibn al-jawzi ya fitar da shi ta hanyar malaman shi an fahimci wannan wa qala suyuti suyuti ya faɗi fil lali a cikin al-lali al-masnu'a juz'i na biyu shafi na ɗari da tara sai yace afatuhu habib cutar wannan hadisi shine habibu dan abi habib din can wa bnu Arrakin arrak fi tanzih ibn arrak al-kinani ya faɗi cikin tanzih shari'atul marfu'a juz'i na biyu shafi na ɗari 149 zuwa 150 da yace wa ra'aytu bi khatt al-allamati sharaf ad-din abi al-fatih al-muraghi anna al-hafiz aba tahir al-silafi qala anba'ana ash-shaykh abu al-husayn al-mubarak ibn abd al-jabbar وذكر إسناده إلى ابن عباس يا أم بك إسناد شهزوا ابن عباس وقال سيتي وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الحديث وقال ابن عراك في ابن عراك يفدي قال جامعه yace mai tattara waɗannan hadisai yace wal hadisani la yasihhani hadisan nan biyu duk ba tabbata ba fil awwali Musa ibn Abdurrahman a farkon su akwai a na farkon su akwai Musa dan Abdurrahman wannan fa yana kawo wasu hadisai ne daban kuma wa fi a na biyu kuma akwai Ibn Sabbah ibn sabbah din nan da shi da wancan sai ya ce wadda'ani makaryata ne guda biyu wallahu alam Allah shi fi sanin daidai wa qala az-zahabi fi tartibi zahabi ya faɗi a cikin littafin at-tartibu a shafi na 147 yace habibun habibu din can muttahamun bil kadhib malamai sun tuhumce shi da ƙarya wa aqarrahu shaukani fil fawaid shaukani ya tabbatar da wannan hadisi a cikin ainihin littafin shi mai suna alfawa'idul almajmu'a shafi na ainihin 296 a hadisi na 33 sai ce wa yunzar al-lu'lu'ul marso a je kuma a karanta littafin al-lu'lu'ul marso lamba hadisi na 550 kun ji ta'alikin da malamin yayi a ƙasa amma shine littafin fa sai ce qala al-musannif almajirin shi yace mai wannan littafi ibnul jawzi me yace shi kuma game da wannan hadisi yace haza hadisin mawdu'un bila shak babu shakka wannan hadisi hadisin ƙarya ne qala ahmad ibn hanbali al-imam ahmad ibn hanbali yace kana habib ibn abi habibin yakzibu habib dan abi habibin din nan da ya ruwaito hadisin ne ya kasance makaryaci ne yana yin ƙarya wa qala ibn adiy ibn adiy al-jurjani yace kana yada'u al hadisa shi wannan mutum ya kasance yana kirkira hadisi wa firruwati